studio Kalangu. Masu sauraro barkam da saduwa a wannan lokaci na gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun labarin. Ƙungiyar OSHA ta wallafa bukatun taimako al'umma na shekara 2018 a ƙasar Nijar. A yankin Difa an kammala rajistan 'yan gudun hijira da ashayar ta shirya. A cikin rahoton musamman na maraicen yau za ku samu masaniya bisa ga masarautar Sakwara amma sai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro studio kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani. A cikin takardar hilin labaru da ya yi ya wallafa mai lakanin Le Journal de développement, na ranar 27 ga watan Disamba 2017 kungiyar OCHA ta kimanta bukatun taimakon al'umma cikin shekara ta 2018 a kasar Nijar. Bukatun sun karu sosai bisa ga na shekara ta 2017 da ta za ta zuɗe. shi Shina mi sanarwar ta bayyana. Adadin mutane da ke bukatar agaji a Nijar zai karu da mutum dubu ɗari hudu a shekarar dubu biyu da sha takwas. Jimillar mutanen zai tashi miliyan biyu da digo uku, kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta nuna. bukatu sun karu a dukkan fannoni, banda na mashiga da kayayyakin da ba na abinci ba. Adadin mutanen da ke bukatar kariya ya ninka sau uku, inda ya tashi daga mutum dubu ɗari biyu da arba'in zuwa dubu ɗari shida da tamanin da tara a cewar OCHA a wata sanarwa da ta bayyana a ran ashirin da bakwai ga watan Disamba. Disambar. Wannan ƙarin ya samo tushe daga karuwar bukatu na kariya a duk faɗin ƙasa bamban da shekarar bakwai inda bukatu na jihar Difa kawai aka baiwa muhimmanci in ji Osha. A gaida Asumana Shina. Jiya aka kammala rajistan 'yan gudun hijira a yankin Difa, a shimilce mutum dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da talatin da bakwai aka ƙididdige, inda a cikinsu mutum dubu uku da ɗari takwas suka samu katinsu na 'yan zaman gudun hijira. Wannan samfarin kati an yi ta ne domin wa'anda suka gusa da wa'anda suka gusa daga mazamninsu da kuma wa'anda suka dawo gida. Habibu Garba ya tuntubi grema ari mamba ne na kwamitin ta waya ya yi mishi bayani kamar haka. Shi mutanen nan ba a san adadinsu nawa ne, amma yanda yanzu ayyukan nan da ake yi za a san masu istafin refugee su nawa nan, masu istafin deplace intern su nawa ne da kuma returne. Kaga da wannan in ma gudunmawa ne ake so a musu, kamar ONG ko proje suke so su yi musu wani gudunmawa sai ya zamanto ba wani tace na ce an san su nawa nan. A zaman yau dai mun yi a fefere da ya kwana ishirin na aiki an samu kimani dosiye wanda an ka aiki dosiye dubu goma sha bakwai da dari biyu da goma sha tara wannan dosiye wanda an ka kare aikin kaf ne kuma bancin shi waɗanda kartoti wanda ake kira jeton wanda an ka yi aiki da su an samu kamar dubu uku da dari takwas kuma ana nan ci gaban aiki zuwa algobe a ga kuma adadin nawa ne Ɗan ƙasar Nijar Mamman Sabo Sidiku da ke wakilin musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Demokaradiyyar Kongo ta fuskar Monisco a ranar 8 ga watan Oktoba shekara 2017 aka naɗa shi bisa wannan wakilci ya kuma cika wa'adin wakilcin nashi. Rukunin Monisco shine rukunin tawaga mahi girma bisa kawo zaman lahiya a cikin nafiyar Afirka wanda ake zubawa bidjet fiye da miliyar guda na kuɗi dolar. Sidiku zai mika sandar wakilcin nasa ga 'yan diplomasiya ta kasar Algeria. Mu isa wato arewacin ƙasa a agadar jiya aka gudanar da wani zaman taron tattaunawa bisa al'amarin bakin haure bisa fusahar kungiyar alternative espace situation ne aka shirya da wannan taro akan jigon tambaya yaya za a yi a ji murya agades charno hamadu bulama daraktan tsari na alternative espace situation dauke da ƙarin bayani asumani shina miye ce Nous avons estimé qu'au vu de tous les problèmes qui ont été posés par la loi 2015. Duba da matsalolin da doka mai lamba 2015 sifili 36 ta janyo da kuma matsalolin tattaunawa da kungiyar tarayyar turai a kan batun cirani. Muna ganin ya dace a dama da jihohin ƙasa cikin shawarwari saboda batu ne da ya shahi 'yan ƙasa kina a basu magana kada ya kasance wani ya yi ta magana da sunansu. Harka ce ta hakkin ɗan adam da farko a yada labari da kuma neman sanin wani irin gudunmawa jihar agadar za ta iya ta kawo wa ƙasa wajen samar da siyasar tafiyar 'yan jirani. A huskar nahiyar Afirka ma mutane na iya ganin abubuwan da ke damuwarsu kuma jama'a sun bai wa abin muhimmanci saboda lamari ne da ya shafi jihar su matuƙa. Je pense que les gens se sont sérieusement mobilisés parce que il s'agit d'une question de préoccupation majeure pour la région. Domin kariyar muhalli a cikin babban birnin ƙasa shugaban tawaga ta musamman ta garin birnin Yame ya sa hannu bisa wani kuduri a ranar 27 ga watan Desamba mai hana tuyar shara a cikin gari bugu da ƙari kudirin ya hana shawagi na wato kuraye kuraye na jakkai cikin gari har zuwa marece mun tattauna da wasu masu kurar mutari muhammadu mi suka ce Abun ya kawo mana matsala babba saboda a cikin wannan ne muke samun abinci har mu ciyar da iyalanmu. Ƙauye yanzu ba mu samun isasshen abinci kenan dole ne mutum ya nemi abin da zai ci. Don haka muna son su kawo mana sauki Mu wannan abun bai yi mana ba saboda mu da muke cikin daji idan ba icen muka ɗauko muka kawo a cikin birni muka sayar ba to lamarin fa sai a hankali. Kenan idan aka sanya muna wannan doka na hana yawo da tarkon mu a cikin gari abun yana kawo muna matsala sosai. Mu muna son su kyale mu mu rinka da ice a cikin gari ta hanyar ne muke samun abinci. Mu koma a ƙasar Abzin. Jiya Laraba a fadar mai martaba sarkin Abzin aka saka usul ɗin soma ayyukan makaranta mai lakanin Ecole de Marie a Agades. cikin watan Oktoba 2014 aka buɗa wannan makaranta wadda ke kumshe da mamba 295. Manufar wannan makaranta shine kawo canji ga tabiwo'i a cikin zaman iyali. Bubakar Usman mamba ne ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. An samu tabbataccen sauyi kwarai da gaske saboda a cikin dukkan unguwannin da ke akwai waɗannan makarantu na magidanta ta hanyar wayar da kawunan jama'a mun yi la'akari an samu karuwar jama'a da suka gane shirin tun daga magidantan da ke cikin waɗannan makarantu har zuwa waɗanda ba sa cikin tsarin suna fahimtar juna da iyalansu a kan tsarin kiwon lafiya. A daya ɓangare magidanta da aka baiwa wannan horon sun gane muhimmancin halarta a gidajen asibitoci saboda muna iya ci muku an samu ci gaba sosai wajen rage mace-macen mata a wajen haihuwa saboda saboda jama'a suna halarta gidajen asibitoci don haka ne ma gurinmu shine wa waɗannan gidajen likitoci da abin ya shafa gwiwa A wani bangare kuma mutum miliyan biyu da digo ɗaya 'yan ƙasar Liberia masu zaɓe suka fito ranar Talata 26 ga watan Disamba 2017 domin zaɓen sabon shugaban ƙasar tasu. 'Yan takara biyu suka kasance a neman kujerar jagorancin ƙasar George Weah tsohon ɗan bugun ƙwallon ƙafa da Joseph Kwakai Bwakai wanda yake mataimakin shugaban ƙasa mai ci na yanzu ne. An gudanar da zaɓen tare da ba tare da wani hargitsi ba tsohon shugaban ƙasar Ghana John Mahama ECOWAS wato mamba na kungiya mai sa ido ta sai ECOWAS ya bayyana cewa kason da aka samu na halartar zaben ya kasance kashi 55 bisa ɗari. Ranar ta uku ke ga da ake gudanar da kwamɓalar neman takobin zakaran 'yan kokowa na ƙasa aji na 39 a birnin Zandayar jiya da marece Yamai ta tunkuɗe difa da kaye shida da hudu Zandar ta gama da tilaberi da kaye biyar da uku da tangan biyu. A yau da sahe tawa ta ci galaba kan difa da kaye bakwai da uku a gadas da tilaberi sun tashi da kaye biyar kowane ne a cikin 'yan kokowa 80 da suka shiga kwamɓalar yanzu 24 kadai ke bisa zato na kaiwa ga samun takobi a wannan rana ta Alhamis. Kwambalar zakaran kwallon ƙafa na ƙasa rukunin farko zagaye karon farko na rana ta biyu a jiya ne wato kwambalar ta soma karo na biyu karo bi aka yi a nan birnin yame inda sahel sporting club ta yame ta gama da irana ta arlit da ci biyu da ɗaya union sportive ta gendarmerie ta murkushe entente da doso da ci ɗaya mai ban haushi a ranar asabar 30 ga watan desamba akwai karo hudu da za a yi wansa haike ranar lahadi 31 ga watan desamban a yi kuma wasu karawa guda biyu. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas su ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR sune kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa. dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa, siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Muna shaida ma masu mu wato tun daga ranar jiya suna iya kama labarunmu a cikin Radio Challenger bisa seti 96.6 haka zarika mutanen ayaru da bankila da kewaye suna iya kama mu a cikin rediyoyin wannan garuruwa. To bayan wannan sanarwa yanzu kuma ga rahoton nan muna musamman. Rahoton musamman na yau zai baku masaniya bisa ga masarautar Sakwara. wace shekara ta girku su wane ne mazamnanta na farko wane sarakai ne suka yi jagoranci habibu garba ya firanta da sa'adu musi sarki mai ci yanzu mu saurare su Les populations de Sakwar sont venues du Mali. Il y a un de nos grands-pères dont le petit frère est parti. Mutanen Sakwar sun fito ne daga Mali. Akwai wani kanin kakanmu da ya tafi a tsawon lokaci ba a san inda yake ba. Sai kakan namu ya ɗauki niyyar zuwa neman sa domin sanin inda yake. Da iso inda garin Sakwar yake yanzu ya haɗu da mutanen wani tsibiri. Sai ya tambaye su idan ba su taɓa ganin wani mutum yana yawo a wannan wajen ba. Suka ce akwai wani mutum ƙato ko wani marici yana zowa da gargen giwaye da wani zaki wanda yake azawa salko jakuna sai ya koma cikin rami sai nemi mutane suka yi masa rakiya tilas sai suka yi masa tarko suka sa ya giya da ya fito daga rami wajen mutane ashirin suka kama aka kai shi gari daga nan ya zama sarki kenan tushen mu mali ne san hayawa duka ma suka kafa sakwara wanda yanzu haka ya kumshi garuruwa goma sha biyu garin sakwara da kanshi ya kumshi mutane dubu ashirin ga tilibiri ga doyibiri ga doyi kaina taganta sumari baye tilakai na guda biyu yambala na marigungu da sakwara su ne garuruwan da suke kumshi rushe cikin karkarar Sakwara. Tilabiri wanda shine gari na karshe an kafa shi ne a shekarar 1810. Sarakuna goma sha hudu suka rika Sakwara. A tamu zuri'a an samu Gani Zamo, Bingi Gani, Mosi Bingi wanda ya rasu a shekarar 1994 wanda ne maye gurbinsa yau ina da shekaru 23 a kan karagar sarauta. Magada su ne 'ya'yan sarakunan da suka riƙe sarauta. Masu garuruwa su ne ke zaɓen sarki na karkara. A lokacin da ma'aifina ya rasu garuruwa goma sha ɗaya ke akwai 'yan takara takara biyu suka yi nema na samu kuri'u bakwai abokin takarata ya samu kuri'u hudu ofishin ministan cikin gida shine ke tabbatar da zaɓe a zama sarki masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin adama dawaki editar maraicen abdullahi bunga da ya daidaita muku seti kuka ji mu sosai da sauran abokanan aiki da suka yi harautar rahotanni daban-daban ni na ku dan badan da arlet gungu muhammad dantani ke muku salama sai ku tarbe ni gobe da marece cikin yarda mai kowa mai komi ku tarbi kuma in an jima kaɗan Malam Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu ta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba 96.8 zangon FM. A Wallam. Tare da Radio Baru. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Dema Marugu a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.